su dai mayakan na boko haram yanzu haka ma sun dau wani sabon salo ne inda suke kai farmaki kayukan da babu hanyar sadarwa ko kuma ke da sarkake shiga wuraren da aka koma musamman ma na kanan hukumomin mijika da madagali wanda ke kusa da dajin sambisa da ke ma zama shekotan mayakan na boko haram na baba nan mako shine dare muke da suka yi a ƙauyen kamale da ke cikin garama hukumar Michika a arewacin jihar Adamawa inda suka kashe mutum hudu da kuma sace dukiya to amma kuma ba kowa ne ma ya sani ba sabili da matsalar rashin hanyar sadarwar cikin ma waɗanda suka tsallake rijiya da baya a wannan harin da aka kai hada wani dan majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale da shine ma ke wakilta mazabar Michigan da Madagali a majalisar wakilan Najeriya yace shi da kansa da kirne ma ya tsira bayan da ya kwana kan duwatsu hmm. misali karfe 11 mu samu hari a kauye a Kamale wanda ya kasance maran da ya faru ina wuri Ah, mu dai yanzu a hakan ba za mu iya ce ga wanda suka aikata ba domin ah, yanda abun ya faru ah, kasan dai ya kawo ruhani sosai. mu dai muna addu'a irwa na abubuwan kada ya sake faru da al'umma mu domin ba daɗi sam. To kaman wani kira kuke wa gwamnati ganin kan cewa wannan wuraren ku wuraren da suke fama da matsalar na boko haram sannan kuma ga matsalar tsaro a yankin. Kuma Najeriya suna da aiki korai da gaske domin ka gani ka san Madagali da Michika yanzu da mu fara samu wannan harin a Michika amma ran fa musamman na Madagali a gani dai wannan ba rana a ce a yi kwanaki biyu ba a samu tashi hankali kamar wa'annan ba. Mu dai suna kira ga gwamnati Najeriya su san cewa kasan Madagali da Michika da Kiwenta suna da damuwa har yanzu ah, wannan zama lafiya ba a samu cikeke ba kuma ya kasance ah, magagan da ake fada a kan ah, a samu kwanciyar hankali a wayan wajejen ba daidai ba ne domin ana wasa da rayuka mutane kawo yanzu dai rundunar 'yan sannan jihar adama ta tabbatar da wannan sabon harin inda mako ta bukaci jama'a ne da ake kulawa sp mana abubakar shine kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ya yi karin haske dangane da wannan sabon harin da aka kan. Sai misalin sha daya da rabi na dare wasu mutanen ba son kosuwa ne ba ba suka shigo wannan eh, ƙauyen kamale wanda yake karkashin Michika local government eh, bude wuta a dalilin mutane suka ta gudun rayukansu eh, wasu sun samu raunuka wasu kuma aka samu aka kashe su. Ah, ware guda hudu sun salwanta wasu kuma sun ji ciwo suna karban maganin suna asibitocin da aka kai su. Rahoton na cewa cikin waɗanda masu katsala kirija da ba hada ɗan majalisar wakilan Najeriya me gaske batu? Eh haka din ne ah, shi ma abin da ya rusa da shi amma Allah ya sa ya samu ya ah, an tsere da shi da taimakon mutane da kuma jama'a sauran musamman 'yan sanda da suke wajen. tare da shi. Kewa za ku yi wa al'umma waɗannan yankuna na domin a samu nasarar kakkaɓe waɗannan burbuɗi na mayakan nan masu bindiga masu sadakar baya. Eh, shi kamar yadda muka sha faɗa kullum shi ne mutane su zama suna sa ido da irin mutane za su dinga shiga ah, cikin su ko ta ko dalilin bada da sawu ko kuma bar da kamanni hakan nan to idan kaga ana sa ido da zaren an ga baki ko kuma bakon nan ba yarda da shi ba yana da kyau su kokari su sanar da jami'an tsaro domin a tukume shi a bincike shi. SP Usman Abubakar kenan da ke ma zama kakakin na 'yan sannan jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.